وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتكوس قوتا ميجرما وترمضان هجرا منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya zo 28 ga watan da goma. muna nan a cikin suratu shura za mu tashi aya ta 39 amma kafin nan akwai tuntuban harshe da muka jiya inda nake kirga kaba'ira guda saba'in wajen zoban zinare da aka haramta wa namiji sai baki na su ce zoban azurfa to wannan kuskure ne sai a gyara Allah ya yafe mana hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum da zoban zinare sai yace ce yanzu ɗayan ku ya ganganta ya ɗauki garwashin wuta ya sa a jikin hannunsa sai ya cire ya wurgar sai sahabbai suka ce ka ɗauka mana ka yi amfani da shi sai ce tunda annabi ya gan shi a hannuna ya ce na sa garwashin wuta kuma na wurgar ba zan ɗauka ba sai je ya sawo na karfe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan kuma ya fi wancan sharri na ƙarfe hilyatu halin nari shi kuma ado ne na ‘yan wuta sai ya cire ya sa na azurfa sai ce to wannan shine wanda shari'a ta yadda namiji ya sa zoban azurfa mace kuma ta sa na zinare banda mace ita mace za ta iya sa na zinare za ta iya sa na azurfa don haka zobe kashi uku ne na zinare ya haramta ga maza ya halatta ga mata na azurfa ya halatta ga maza ya halatta ga mata na ƙarfe ya haramta ga maza ya haramta ga mata na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك فأولئك ما عليهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wallazina iza saba humul baghyu da kuma waɗanda idan zalunci ya shafe su, hum yantasiruna su sukan nemi agaji sukan ɗauki fansa, su rama, in an cuce su ba su da haƙuri sai sun rama. Allah ya kasa bayansa kashi biyu, masu afuwa da masu ɗaukan fansa. Ka yafe Allah ya fi so karama amma in za karama to karama daidai da yadda aka yi ma famani ita da alaikum fa'atadu alaihi bi misli ma'atada alaikum wa in aqabtum fa'aƙibu bi misli ma bi wala in sabartum lahu khairul lisabirina wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha idan an maka abu an fi so ka yafi ka yi haƙuri sai Allah imayen maka da alheri in ku ka ga ba za ka iya yafewa ba to ka ɗauki fansa daidai da yadda aka yi maka shi Allah ya faɗi kashi na farko na bayin ice wallazina iza asabahum bagayu? da kuma waɗanda izan albagayu zalunci ya shafe su hum yantasiruna sukan nemi ɗaukan fansa ko su nemi agajin farko don su kare kansu ko su kiyaye kansu alintisar ka nemi taimako da yake cewa rabbi inni maghlubun fantasir Allah an rinjaye ni ka dau fansa ma'ana karama mun ai fihim quwwatul intisar suna da ƙarfin ɗaukan fansa ɗin mimman zalamahum ga wanda ya zalunce su wa'atada alaihim kuma ya musu ta'addanci da shishigi laisu bil ajizina su ba gajiyayyu bane walal azallina ba ba ne, bal ya na alal intiƙami suna da iko su ɗauki fansa mimman bagha alaihim ga wanda ya musu zalunci wa in kanu ma'a hadha idza qadaru afau amma duk da haka Allah ya fi son waɗanda in sun samu damar ramuwar kace ka yafe كما yusuf يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله lakum duk da irin abin da ‘yan uwan annabi Yusuf suka yi masa ya ce babu laifi a kanku na muku gafara na yafe muku Allah ya yafe muku wani zai karɓa addinin musulunci kana so za ka shiga addinin musulunci kai kake so ka shiga ko wani ya matsa ma kai kake so ka shiga da kanka barin gaya ma kalmar shahada in fassara ma in ka aminta nan take ka zama ɗaya daga cikin musulmi ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah abinda kace daga yau dinnan inda na tsaya na shaida ba wanda za a kaɗaita da bauta sai Allah ka yadda da haka kuma ka ce ka yadda daga yau annabi Muhammadu manzon Allah ne ka yadda da haka to wannan ya mai da kai musulmi me sunanka ha ijidai ijidai to kaga ijidai ba za a ci gaba da kiranka musulmi ijidai ba wani suna kake sha'awa cikin sunayen da musulmi suke amfani da shi muhammad ya ce daga yau a daina kiransa da ijidai a dinga kiransa muhammad saboda ya karɓi kalmar shahada ya zama musulmi to muhammad sunanka kenan na yanzu akwai abubuwa da suka hau kanka na addinin musulunci kashi biyu akwai kashin farko na yanzu yanzu wanda ga 'yan kwamitinmu nan akwai malamai ƙwararru da za su koya maka abin da za ka yanzu yanzu da kuma abin da ya hau kanka na neman ilimi ka fahimci addinin musuluncin da ka shigo ka gane shi a ilmance don ka aikata shi gwargwadon yadda za ka iya da haka muhammad muna maka congratulation da shigo addinin musulunci ga kuma 'yan kwamitinmu nan za su koya maka abin da za ka yanzu yanzu 'yan kwamiti ga kunan ga muhammad wanda ya shigo addinin musulunci to Allah ya tabbatar da kai da mu a musulunci ya sa mu mutu da shi mu tagamu da Allah da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗar abin da muminai suke kai dangane ga abin da annabi Yusuf ya gaya wa ‘yan uwansa ya ce, La tafari ba alaikum yau, babu zargi a kanku yau, ya lakum Allah ya muku gafara, ma a ala mu'akhazatihim tare da yana da ikon da zai iya cewa a kama su a ɗaure yadda suka jefa ni rijiya suka siyar da ni na zaman kurkuku na kaza na kaza amma ya ce ku an yafe muku to haka ake so kada kullum ka zama a ka akwai ruhul intiqam kullum so kake ka ɗaukansa? fansa so kake ka more ka ji mutu yana wallahi ba zan yadda ba wallahi ba zan haƙura ba ni za a wa haka to kaiwa kai haƙuri kawai sai Allah ya saka ma da alheri wa muqabalatihim ala sani'ihim ilaihi da ko fuskantansu da abin da suka aikata zuwa gare shi kama a afa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kama yadda manzon Allah yayi afuwa an adadin mimman asa'u ilaihi daga da yawa da suka muna na masa wa nalu minhu suka kuma aikata wani mummuna gare shi falamma qadara alaihim lokacin da ya samu iko manna alaihim ma'a qudratihi alal intiqami sai ya ce ya yafe musu tare da yana da iko yana da dama yana da ikon da zai iya ɗaukan fansa wa jaza'u sayyatin sayyi'atun mithluha Allah ya ce sakamakon mummuna to ayi mummuna kwatankwacinta kamar da muka faɗa ka qaulihi ta'ala wa man itada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum wanda ya muku shishigi Allah ya ce kuma ku yi masa shishigi kwatankwacin irin shishigin da ya muku suratul baqara aya ta 194 Allah ya faɗi wannan ya sake maimaitawa a suratul nahl aya ta 160 da aya ta 126 wa in aqabtum fa aqibu misli ma uqibtum bihi in za ku yi uquba ku yi uquba kwatankwacin irin wacce aka yi muku da haka a wannan aya fashara al'adala Allah ya shar'anta adalci mutum yayi adalci ko ya afuwa adalci ka ɗau fansa daidai da yadda aka yi maka afuwa kuma ka ce na yafe mutum bai taɓa yafewa ya faɗi cikin asara ba wa huwa shi shine ɗaukan fansa wa daba ilal fasli wa daba ilal fadli Allah ya kuma buƙace mu ko ya kira mu zuwa ga yin afuwa wa huwa al'afu shine yafewa ka qaulihi azza wa jal wal juruhu wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah Allah ya ce in an maka rauni to a yi kisasi amma wanda ya sadaka da shi sai ya zama kafara a gare shi kun ga Allah ya yi kira da a yafe haka ya ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah faman afa wanda ya ce na yafe wa aslaha kuma ya kyautata fa ajruhu ladansa ala Allah yana wajen Allah ta'ala kakka damu an cuce ka an ce yi haƙuri ko manya su taru su ce mun yadda ba a maka daidai ba amma dan girman Allah kai haƙuri ka ce na haƙura na dubi girman Allah na haƙura to duk yadda kake je a zuciyarka sai an yaya musanya maka da abin da yafi wannan innahu la yuhibbu zalimina lalle shi Allah ta'ala baya son masu zalunta jama'a kada a ce ana yafe maka kuma kaga kama an buɗe maka ƙofa ka ci gaba da zaluntar mutane ai la yadhi'u zalika inda Allah ladansa ba zai tozarta a wajen Allah ba kama sahha zalika fil hadis wa ma zada ta'ala abdan bi afwin illa izzan ba abinda Allah zai ƙara wa bawa in yana yafewa face ƙara masa ɗaukaka da girma wata rana ana cikin masallaci sai ga wani sahabi da takalmansa a makale gemunsa ya jike da ruwa yana ɗigar da ruwa sai manzon Allah ya ce wancan da zai shigo ɗan aljanna ne wani ma ya zo zai shiga addinin musulunci kana so za ka musulunta kana so za ka musulunta daga ina kake daga federal law cost kana so za ka shiga addinin musulunci kai ka gamsu ko wani ya matsa maka dole ba wanda ya matsa ma ko to bari ga ma kalmar shahada in ka amince sai ka zama musulmi ashhadu ka danga murya abinda na faɗa zaka ka faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kaga duk musulmin da ke zaune a nan su shaida ne a gaban Allah ka yi kalmar shahada wanda kowan mu anan ita kalmar shahadan ce take rike da shi to yanzu ka zama musulmi abinda ka ce daga yau na shaida na yarda na aminta ba wanda za a bautawa sai Allah ka yarda da haka ka yarda to sannan ka ce daga yau ka shaida a nan Muhammadu manzon Allah ne ka yarda da wannan ka yarda to amincewarka da yardarka ya mai da kai musulmi ille ka iya hausa ya kuwa ce yadda ya ce ya amince kun ga amincewa har zuciya kenan to me sunanka sunanka sanje a da yanzu fa ok abdulaziz to sanninka abdulaziz al'azizu sunan allah ne don haka kasancewa ka bawan aziz tabbatar mana yake da cewa ka shiga addinin musulunci to Allah ya ma albarka ya tabbatar da kai a musulunci Abdul Aziz wanda ya shiga addinin musulunci wajibi ne yayi karatu kuma ya sana'a ya ilimi don ya san addinin da ya shigo ya sana'a dan ya kare mutuncinsa kuma ya karatu mai zurfi na addini da na zamani yan kwamitin mu za su baka shawarwari bayan sun ilmantar da kai abin da ya zama wajibin farko da kuma ci gaba da neman ilimi don ka fahimci addinin da ka shigo Allah ya tabbatar da kai ya tabbatar da mu ya maka albarka ya mana albarka ya samu dawwama a cikin musulunci har ya karɓi ranmu dan ungoku ne ko a to shikenan alhamdulillah kace ku kun a ungoku alhamdulillah Eh. to Allah ya maka albarka abdul Aziz. Allah ya baka ilimi mai yawa ka ci gaba da karatu abdul Abdulaziz ka zama babban malami ka dinga wa'azi kana karantar da mutane addini innahu la yuhibbu adh Allah ta'ala baya son masu zalunta jama'a ai al-mu'tadina sune masu ta da iri wa huwa al-mubtadi'u bis-sayyi'ati wanda ya wa mutane da mummuna thumma qala sannan Allah ta'ala bayan ya kira mu mu yafe mu yi afuwa shi aka fi so ta iyowa wani ba zai iya afuwa ba ba zai iya rangwame ba ba zai iya ƙyalewa ba to sai Allah ya faɗi ƙa'ida in ba za ka yafe ba to ya za ka ɗaukansa wala manin tasara ba da zulmihi Allah ya ce ga wanda kuma lalle ya ɗauki fansa bayan an zalunce shi an cuce shi an zalunce shi an shiga haƙƙinsa ba laifi ka kai ƙara ka nemi haƙƙinka fa'ula'ika ma alaihim min sabilin Allah ya ce waɗannan babu tafarkin zargi a kansu ai laisa alaihim jinahun fil intisar fintisari man zalamahum babu laifi a kansu in suka ɗauki fansa ga wanda ya zalunce su innama sabilu Allah ya ce kadai farkin zargi da kuma tir ai innamal haraju wal anatu ala allazina nasa zargi ta farkin zargi da kamawa da laifi yana kan waɗanda suke zaluntan mutane ka dinga cutan mutane a kasuwancinka ko a sana'arka ko a karatunka ko a komai naka kana zaluntar jama'a to wannan ne ba a so ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah ku nisanci cutar jama'a cuta duhu ne ranar alkiyama idan mutum ka cuce shi ya daga hannu ya ce Allah ya isa me kenan wai hasbi Allahu yadda ka fi ƙarfi na Allah ya fi ƙarfinka in ka ƙi bani haƙƙina Allah ya karɓan min to in mutum ya faɗi haka to shi kenan Allah ta'ala zai ce da walau ita ƙuda ittaqu watan mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta domin ba ta da kariya tsakaninta da Allah yau kakan kai kotu ƙara a duniya ma a taimake ka balle wanda ya kai ƙara kotun Allah ya ce Allah ga wani ya fi ƙarfina ya cuce ni ya zalunce ni ya shiga haƙƙina Allah ba ni da ƙarfin da zan iya tunkararsa na kawo shi ƙara kotunka to wannan ba za a daɗe ba zai ga fansa daga wajen Allah. Saboda haka mu kiyayi kanmu da shiga haƙƙin jama'a. Bisa ce innamas sabilu ai innamal haraju wal anatu ala allazina yadhlimuna an-nasa yana kan masu zalunta jama'a wa yabghuna fil ardi bighairi al-haq kuma suke yin zalunci a ban ƙasa ba tare da haƙƙi ba a yabda'una an-nasa zulmi. waɗanda suke farawa mutane da zalunci kama ja fil hadisi sahih kama yadda ya inganta hadisi ingantacce almutasabbani maƙala masu zagin juna ka zagi baban mutum ya zagi babanka duk kun zage iyayenku fa'alal badi ma ya ya'tidil mazluma laifi yana kan wanda ya fara mutukar kai ma baka wuce gona da iri ba ulaika lahum azabun alimun lalle irin waɗannan sune suke da azaba mai tsananin raɗaɗi. ai shadidun muji'un inna innahu ta'ala lamma dhamma zulma wa ahlahu wa shara'a ƙisasa lokacin da Allah ta'ala ya zargi zalunci da masu aikata zalunci ya kuma shar'anta ɗaukan fansa da kai ƙara don a fitan ma da haƙƙinka ƙala na nadiban ilal afwi wasafi duk da haka sai Allah ya kira da cewa a dai yafe ɗin a yi afuwa ɗin a yi rangwame ɗin. ƙisa da ban ƙarasa muku ba na mutumin da ya makale takalminsa shigo masallaci gemunsa na ɗigar da ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗan aljanna ne gashi nan ya shigo duk kowa sai ido ya koma kansa dan aljanna tun a duniya satifike kuma daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda duk labarin annabi gaskiya ne duk hukuncin annabi adalci ne ha sai wani sahabi suka yi ta kallonsa gobe ma ana zaune a masallaci sai ga shi dai da takalmansa ya yi alwala ya taho masallaci annabi ya ce ga ɗan aljanna zai shigo jibi ma ga ɗan aljanna zai shigo sai wani sahabi ya ga to mu muna zaune ba a nuna mu an ce muna yan aljanna ba mu me muka yi ne ne shi ko me yayi sai ce barin bi shi gida abdullahi bin amr bin al-as ita barin bi shi gida in ga abin da yake a ɓoye wanda ya samu aljanna mu ba mu samu ba jam'i dai kamsu salawati tare muke yi tare muke azumi tare muke jihadi tare muke hajji muke umara amma ya samu aljanna mu muna jira har yanzu da ya bi shi gida ice masa ya dabara abin da zai sauke shi a gidan ice kaji kaji wata yar gaddama ce ta faru a gidana shine nazo gidanka dan samu ɗan kwana bi in huce ya kwana ɗaya yana jira ya ga yadda zai gudanar da sallah da daddare ya ga mutum ya yi a biyu ya kwanta ah, shi ko ya gaji ne yau bari bari zuwa gobe ya ɗauka ko kwana sallah yake yi gobe ma haka yace bawan Allah abin da ya kani gidanka zuwa ne in ga wani aiki kake yi har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda qauluhul haq abin da ya faɗa gaskiya ne yace uktub fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ma yakhruju fihi illa alhaq icewa wani sahabi duk abin da na faɗa dariya nake kuka nake ashiru nake fushi nake duk abin da na faɗa ka rubuta ba abin da ke fita daga bakina sai gaskiya ice to ya ce maka dan aljanna to me kake yi ka samu certificate ɗin aljanna ice abin da kake gani din ya a akwai wani abin da ya to abin da na sani tun da nake ban taɓa kwana ina jin haushin wani musulmi ba ban taba kwana da jin haushin kowa ba in dai kai musulmi ne ba na jin ka. in kuma kai min laifi na yafe ma ta ice ban taɓa wani hassada ko ƙeta ko mugunta ko sharri ko ninkufurci ko in yi fatan sharri ya shafi wani ba a dukiyarsa ko a rayuwarsa ko a mutuncinsa ko a addininsa in ma zan fita kasuwa sai in ce Allah duk wanda ya cuce ni kafin ya cuce ni ma na yafe ma shi afuwan ma buhu buhu yake aje ta estara kafin ka dake shi ko ka mare shi kana marinsa kafin ka waiwayo ka ce ya hakuri sai ce tun a gida in ka ce me kai mun tun a gida ce kafin na fito na yafewa duk wanda ya mun wani abu ni ma ina fata Allah ya yafe mu dan kasuwa ne yake ba mutane bashi sai ran nan rashin lafiya ya kwanta rashin lafiya sai kira yaran sai yake ku kewaya duk wanda nake bi bashi ku ce na yafe masa ni ma ko Allah ya yafe mu saboda haka sai Allah ya tara mala'iku ya ce ya ku mala'ikuna kun gabawa na ya yi afuwa ni na fi cancanta ne afuwa shi ma ku shaida na yafe masa in ya zo ku bashi ya wuce aljanna saboda ya fi, irhamu man fil ard yarhamkum man fi sama arrahimuna humar rahman. to shi ne Allah ta'ala ya ce ya kira zuwa ga wato abin nan Wala man sabara wa gafara ga wanda ya haƙuri kuma ya yafe ai sabara alal aza wasa tara sayyata yayi haƙuri bisa cutar wadda aka yi masa kuma ya suturta mummuna bai aikata ba ko bai rama ba ko bai nuna abin ya dame shi ba inna zalika lalle samun irin wannan lamin azmin umur yana cikin manya-manyan lamura yana daga cikin azama ta al'amari tabbatacce a addini malam sa'id bin jubair ɗaya daga cikin ƙwararrun masana tafsirin ƙur'ani a makaranta abdullahi ɗan abbas ya ce ya'ani lamin haƙƙil umuri yana cikin tabbataccen al'amura allati amarallahu ta'ala biha wanda Allah ya umarni da ita ai lamin al'umuril mashkura yana cikin al'amuran da ake godewa wal af'alul hamida da kuma ayyukan da ake yabawa allati alaiha thawabun jazilun wa sana'un jamilun wanda ake samun girmamawa da yabo na gaya muku Allah ya kasa haƙuri a cikin alƙur'ani har gida goma sha shida saboda ba wata sana'a da tafi haƙuri haƙuri wani irin sinadari ne da ya shiga duk wata ibada duk abin da za ka yi a duniya ba za ka ci masa ba sai da haƙuri sallah haƙuri ce azumi haƙuri ne zakka haƙuri ce hajji haƙuri ne bin iyaye haƙuri ne zumunta haƙuri ne neman ilimi haƙuri ne yin karatu haƙuri ne sauraron karatun ma haƙuri ne barin laifi haƙuri ne duk laifukan da muka lissafa jiya guda saba'in in kai haƙuri ka basu sai ka ga rayuwarka ta ci gaba da rayuwa mai daɗi ba tare da kayi ko ɗaya daga ciki ba kuma haƙuri ne so da haka malamai suka kasa haƙuri kashi uku akwai asabaru alal Maƙadur. haƙuri akan ƙaddara Allah ya kawo babu ko an samu rashi ai haƙuri asabaru alal ma'mur abin duk da Allah ya ce a tashi ayi a daure a tashi ayi as anil mahzur duk abin da Allah ya ce ya hana ai hakuri a bashi to Allah ya kasa hakuri zuwa kashi gida goma sha shida a cikin alkur'ani kashi na farko Allah ya yi umarni a yi hakuri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da Allah ya bashi hakuri so goma sha tara a cikin alkur'ani don ya san nauyin da ya ɗora masa na mu'amala da mutane sai ya yi haƙuri ya ce masa wasbir wa masa baruka illa billah kai haƙuri haƙurinka bai zamo ba sai ga Allah ya ce masa wata bi ma yuha ilaika wasbir hatta ya hukuma Allah ka bi abin da aka maka wahayi kai haƙuri har sai Allah ya hukunci ya ce ta alamuha ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli haza fasbir innal aqibata lil Ya yace kai baka san wannan ba kai da mutanenka kafin saukar da ita kai haƙuri Allah ce wasu wa ma baruka illa billah wala ta hazan alaihim kai haƙuri haƙurin ka bai zama ba sai a wajen Allah kakkai baƙin ciki da su wasbir nafsaka ma da una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ka haƙurtar da kanka tare da waɗanda suke kiran Allah safe da yamma ba abin da suke nema sai fuskar Allah fasbir alama ya ƙuluna duk magana da suke gaya ma mahaukaci mai sihiri matsafi a anahu alaihi qaumun akarun iktataba hafa hiya tumla alai bukratan wa asila mali hazza rasul ya akula sa'am wa yamshi fil aswaq innaka majnun Allah ya ce wasbir ala ma yaquluna din naji abin da suka faɗa kai kai hakuri Allah yace ce nafi kowa hakuri shi da aka ce yana da ɗa yana da mata kuma ya baka abinci ka cika sha ruwa haka yi gyatsa haka yi dariya haka shiga mota isauka lafiya ka shiga ban ɗaki ka fito lafiya ka hau sama ka sauka lafiya ka hau ruwa a tsallakar da kai <laughs> Allah ba wanda fi shakuri so da yana da ranar da zai kama kowa yasa ya ce wasu ya ala wasu yaquluna wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi kai hakuri a bisa abin da suke faɗa ya ƙara cewa fasbir inna wa'adallahi haqq wa na yastakhifannaka alladhina la yuqinun yace wasbir ala ma asabaka inna zalika min azumin umur Wasu wasbir ala ma yaquluna na abdana da zal'aid fasbir inna wa'adallahi haqqun wastaghfir li dhanbika fasbir inna wa'adallahi haqqun fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli fasbir ala ma yaquluna sabibi hamdi rabbika wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibul hut wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila wa li rabbika fasbir fasbir li hukmi rabbika wa la tuti minhum athiman aw kafura wannan su ne gurare goma sha tara a cikin alkur'ani da Allah ta'ala ya ba manzan Allah haƙuri saboda ya ɗora masa aiki mai nauyi wa'azi da karantarwa sai Allah kuma ya hana kishiyan haƙuri shine raki ya ce wala taska ajillahu kada kai gaggawa ka ce har yanzu ina ta wa'azi ba a amsa ba ko suna ta zagi na suna duka na suna korata suna mun kaza ba a musu komai ba Allah ya ce wala taska ajillahu wala tuwalluhum al-adbar kakka gaji ka bada baya ka ce tunda nayi wa'azi ba a karba ba na dena annabi nuhu shekararsa dubu ba hamsin amma fa ma amana ahu illa qalilu to kai waye sannan na uku Allah ya yabi masu haƙurin as-sana'u alai ala ahlihi yace was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa al ba's ina yaban masu haƙuri cikin tsanani da cututtuka da kuma lokacin yaƙi sannan muhabbatullahi li ahlihi Allah yace yana son masu haƙuri wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri sannan na biyar yace ma'iyyatullahi li ahlihi Allah yace ina tare da masu haƙuri ma'iya khassa yace wasbir inna Allaha ma'as sabirin ayi haƙuri wasbiru inna Allaha ma'as sabirin ku yi haƙuri Allah yana tare da masu haƙuri sannan asabaru khairul li ahlihi haƙuri babbar daraja ce ga masu yinsa Allah yace wala, wala in sabartum la huwa khairul lisabirina in kuka yi hakuri to alheri ne ga masu hakuri sanan' aljaza'u lahum bi ahsana ma amilu Allah ce zai wa masu hakuri sakamako fiye da abin da suka aikata yace wala najziyannal lazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna za mu yi wa masu hakuri sakamako da mafi kyawun abin da suka aikata na takwas Allah ya ce masu hakuri ladan su ba shi da iyaka innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab in an tashi ba su rabo ba za a lissafa ba na tara Allah ya musu bishara yace wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na goma ba su nasara wal madadu lahum min bil malaika Allah zai dada musu mala'iku su taimake su lokacin da suka shiga halin kaka na kai yace bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim haza yumjidukum rabbukum bi khamsati alafin min almalaikati musawwimin Allah ya ce in kuka yi hakuri kuka kuma ji tsoron Allah suka zo muku nan take to wannan ne Allah zai taimake ku da mala'ika dubu biyar ɗaya ma mala'ika ya ishi duk duniya ya take ta balle dubu biyar wa'alam annan nasara ma'asabari. sabari manzo Allah ku sani nasara takan zo ne tare da yin hakuri. na sha ɗaya Allah ya ce su ne ahalul azaim wanda muka karanta zuwa laman sabara wa gafar inna zalika lamin azmil umur na goma sha biyu Allah ya ce su suke karɓar kyakkyawan aiki da kyakkyawan sakamako suka ce wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila saliha wa la yulqaha illa sabiruna kai canku sawabullahi ladan Allah khairun liman amana wa amila saliha shi ya fi alheri ga waɗanda suka yi imani suka biyar da ayyuka na ƙwarai ba kowa yake karɓar wannan ba ko ake cusa wannan ba sai masu haƙuri na sha uku Allah ce su suke amfanuwa da wa'azi mai haƙuri ne ke amfanuwa da wa'azi wa zakirhum bi ayyamillah inna fi zalika laayatin li kulli sabbarin shakur Allah ce tunatar da su kwanukan Allah a cikin wannan akwai ayoyi ga dukkan mai haƙuri kuma mai godiya sannan su ne wanda mala'iku suke musu sallama masu haƙuri lokacin da su shiga aljanna na goma sha hudu wal mala'ikatu ya dakhuluna alaihim min kulle bab salamun alaikum bima sabartu amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda haƙurin da kuka yi fa ni'ima uqubad dar mun gani sannan na goma na goma sha biyar wato darajar shugabanci ba zai samu ba sai da haƙuri Allah ce waje alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna saboda bi sabari da hakuri ake tunkuɗe sha'awa da yaqini ake tunkuɗe shubaha. shi sa Allah ya haɗa yaƙini da sabar al-yaqinu was sabar in mutum ya same su zai iya gudanar da rayuwarsa cikin nutsuwa kana da yaƙini abinda kake na addini kana yi da hujja kana yi da dalili baka shakka ko ɗaya sannan kuma kayi hakuri duk abinda kake yi zaka same shi cikin sauki to wannan shine babbar daraja to wannan shine abu na goma sha biyar da aka wa masu na goma sha shida sabaru biya haƙuri haske ne duk wanda ya haƙuri sai ya ga haske a rayuwarsa kuma yi aka ce haske saboda haske biya yana nufin haske mai zafi kun san haske biyu ne akwai hasken wata shine haske da sanyi shi ake kira nur biya kuma hasken rana shine haske tare da zafi huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wajen qamar aka ce nur wajen shamsu aka ce diya to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace as-sabru diya hakuri haske ne kuma mai zafin gaske manzilatul ra'asi min al-jasadi shi as-sabru min al-imani ka manzilatul jasadi min min ar-ra'asi hakuri dangane ga imani kamar gangar jiki ce da kai in aka cire maka haƙuri kama an cire ma kai ne in ba kai mutum zai rayu manzo Allah ya ce man tasabbara yusabbirhu Allah wanda ma ba shi da haƙurin ya kallafa wa kansa haƙurin dole ka ciccije kai haƙurin duk da baka iya shi ba to sai Allah ya baka haƙurin manzo Allah ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakar fa kana khairan lahu wa in asabarhu darra'u sabar Faka kana khairan la manzo Allah yace ku yi mamaki da al'amarin mumini ina mamakin al'amarin mumini duk al'amarin mumini alheri ne in daɗi ya same shi sai ya godiya godiya sai ta zama alheri in musifa ta same shi sai ya haƙuri haƙurin ma sai ya zame masa alheri shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ce, yace ma u'tiya ahadun ata'an khairan lahu wa awsa'a min as ice ba a ba ɗan adam wani abu ba mafi faɗi mafi yalwa mafi dacewa da shi irin a baka hakuri ba abin da za ka samu a duniya sai ka yi haƙuri da aka mu ɗora rayuwarmu a kan haƙuri Allah ya yabi masu haƙuri ice inna zalika min azmil umur na'am ومن يضلل الله فما له من ولي وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظلم ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل الله سبحانه وتعالى ومن يضلل الله wanda Allah ta'ala ya ɓatar da shi, Allah ka shirya da mu ka tsare mu gabarin ɓata. fama lahu min waliyin wannan ba shi da wani majibinci kuma min ba'adihi bayan Allah ta'ala man yahdillahu fa huwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida ba wanda ya sai ce maka ga hanya an Allah ya ce kauce ta watara zalimina ka ga azzalimai ya kai wanda kake gani lamma aul azaba lokacin da su kuma suka ga azaba kai kana ganin su lokacin da su kuma suke ganin azaba ya ƙuluna suna cewa hal ila maraddin min sabil shin babu tafarkin komawa baya su ce ba inda za mu koma duniya mun ga bala'i ashe abinda ake faɗa a wajen wa'azi gaskiya ne kai jahannaman nan da aka yi bayani ashe gaskiya ce to yanzu ya za a koma gida a koma duniya mu je mu aiki kamar yadda Allah ta'ala ke cewa walau tara iz wuqifu alan nari da za ka gani da kaga abin mamaki lokacin da ake tsaye da su akan wuta faƙalu ya laita na nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin za su ce ya laita na, ya kai can mu nuraddu ina ma a mai da mu duniya wala nukazziba bi ayati rabbina in an mai da mu duniya wallahi ba za mu ƙara ƙaryata ayan Allah ba in an ce Allah ya ce ayi wallahi za mu yi wa nakuna minal mu'minina kuma wallahi za mu kasance cikin muminai Allah ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl abinda da suke boyewa ne wato ya bayyana gare su walau ruddu da an maida su duniya din ma la'adu limanuhu anhu da sun koma cikin sabo ce ah, kaga an dawo din kuwa <laughs> ashe ba ma abin tabbas bane gara gara mi mun sake cewa mun sake cewa da da mu gara mi ta wasa da abin Allah ce to falle ɗaya ce lahira in kai asara ta kai dindindin wa innahum lakadhibuna Allah yace ƙarya suke wannan yace rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna to Allah ya tsare mu wa tarahum Allah yace zaka gansu yu'raduna ana bujuro da su alaiha akan wutar jahannama ido ya rena fata yaquluna wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina suna masu kankan da kai mina zulli saboda kaskanci sun sunkui da kansu mina zulli saboda kaskanci irin a fa kan mutum din ci zauna daki kansa a kifar da hularsa in akwai hular yanzuruna suna yin duba min tsarfin ta gefen ido hafiyin a ɓoye suna fauce ido suna kallon wuta ta gefe ga ku shiga ciki ku shiga ta yana kyalla ido yana hango ta tana zaɓaɓɓaka tun kafin ya shiga ido ya rena fata shi ake cewa ido ya rena fata ido ya zazzare ya yi zuru-zuru da shi an ce a tafutar jihar jahannama shi ne malam mujahi ya ce ya ani zalilun za a gansu kaskantattu yanzuruna ilaiha haufan min ha suna kallanta a sace saboda tsoron da suke mata wallazi min minhu amma abinda suke tsoro din nan waƙi'un bihim la mahalata zai afka musu ba makawa wa huwa a'zam mafi fi nufusihim shi yafi girma ma daga abin da suke ji a ransu ajarana Allahu min zalik mu Allah ya tsare mu wa qala allazina amanu wadanda ku suka yi imani da Allah suka ce bayan sun ga an yi wuta da kafirai innal khasirina lalle waɗanda suka yi asara taɓaɓɓu allazina khasiru anfusahum su Sune waɗanda suka yi hasarar kawunansu wa ahlihim suka yi asarar iyalansu Yau yawmal ta ranar alkiyama ita asara iyalai kashi biyu ce akai iyalan aljanna akai mai iyalan wuta kaga ya asarar su ko a hada shi da iyalan a cikin wuta yayi asarar su da haka a lahira kowa shi da iyalinsa za su kasu kashi uku akwai wanda da shi da matarsa da ‘ya'yansa ‘yan aljanna ne Allah ka samu a wannan kasar akwai wanda da shi da matarsa da ‘ya'yansa ‘yan wuta ne Allah ka tsare mu akwai wanda shi ɗan aljanna ne amma iyalansa ‘yan wuta ne akwai wanda shi mai gidan ne ɗan wuta matarsa da ‘ya'yansa kuma ‘yan aljanna kamar yadda ya faru ga fir'auna kun ga fir'auna ɗan wuta ne amma matarsa asiya binta mazahir ‘yan aljanna annabi nuhu da annabi lut annabawa ne ‘yan aljanna amma matansu ‘yan wuta ne annabi zakariya da matarsa da ɗansa da Allah ya ce wa asulahana lahu zauja ‘yan aljanna ne amma abu lahabin da matarsa ummu jamilin ‘yan wuta ne kun ga wannan gidan wuta wancan gidan aljanna to haka za a kasu a lahira to wanda bai shiga aljanna da iyalansa ba shi yayi asara ko kuma wanda suka iyalan suka tafi aljanna shi ya tafi wuta ko suka tafi wuta tare ala haƙiƙa ku saurara ku ji inna zalimina haƙiƙa waɗanda suka yi zalunci suka cuci kansu suka cuci addini suka cuci al'umma fi azabin muqimin suna cikin azaba da'imun sarmadiyun abadi ta didin ta dindindin ta titir ta har abadan abada la khuruja lahum minha ba za su fita daga cikin wuta ba wala mahida lahum anha kuma babu yadda za su tsare kansu daga gare ta wa ma kana lahum min awliya'a ba su da wani majibinta yansurunahum da za su taimake su min lahi ba Allah ba duk wanda kake gani mala'ika ne mutum ne aljani ne kowaye ba zai iya cewa Allah ya ce tafi wuta ya ce ka dawo ba babu shi amma kana lahum min awliya yansurunahum ba su da wani majibinta yansurunahum da za su taimake su min lahi in ba Allah ba wa man yudlilillah wanda ku Allah ya riga ya batar da shi fama lahu min sabilin ba shi da tafarki ai laysa lahu khalasun ba shi da wata mafita ba shi da matsera ba shi da maraba na'am استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور الله سبحانه وتعالى مال ابن كثير يتي لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة da Allah ya ambaci abin da zai faru ranar alƙiyama min al'ahawali na tsanance-tsanance wal umurul izami da wasu manyan al'amura alha'ilati mai ban tsoro hazzara minhu sai Allah ya tsoratar wa amara bil isti'dad lahu Allah yace ai shiri dan haɗuwa da Allah ranar alkiyama faƙala shi shine Allah yace jibu to maza ku amsa li rabbikum ga Allah mahalicinku in yace ayi maza ku yi in yace a bari maza a bari min qabl an yau mun kafin wata rana ta zo la maradda lahu min Allah babu mai ture ta daga Allah ba wanda ya sai ce a fasa ko a canza ko a jira ko a jinkirta ko a ɗaga da ake ce an ɗaga taron ko an ɗaga ranar babu ɗagawa ba fasawa ba jinkirtawa ba jira kowa sai ya ji shi ne ma'anar lamarar da lahu ai iza amara bi kaunihi in Allah ya umarni ranar ta kasance fa innahu kalam hilbasar wa ma sa'ati illa ka basar au huwa aqrab Allah ya ce al'amarin alkiyama bai zamo ba face kamar kiftawa ido ne ko ya fi kusa da kifta ido shi ne ya ce ya kunu wa laisa lahu dafi'un wala mani'un ba mai turewa ba mai tunkuɗewa malakun min malja'in ba ku da mafaka ba ku da maraɓa ba ku da matsera ba ku da inda za ku shiga ku ɓoye yau izin a wannan rana ba tudu ba kwari ba rami ba gida ba rumfa ba bayan dutse ba cikin kogi ba inda za ka shiga fili ne fetal ba inda za ka shiga ka ɓoye a ranar malakun min malja'in inda za ka raɓe ko ka fake ko ka shiga wa malakun min nakirin kuma ba ku da inda za ku zama ba a ganku ba annakir mutum ya zama na kira ba a gane shi ba wanda ya ce bari in saji ba za a gane ba za ka sajewa Allah da wani ba ko ka shiga bayan wani ko ka buya ko kai kama da wani a ɗauka wancan kai ne a kamo shi sai daga ba a gano ba kai wato malakun minni kowa mu'arraf ne ba na kira a ranar an na kira shine abin da ba a san shi ba kamar ka ce rajulun a ga na kira kenan amma ka ce ar-rajul ya zama ma'arifa sananne mutumin nan wani ya ce ka kai ƙara ko ta alƙaci ce wani mutum ne kwaɗa mu mari to sai me alƙali ba abinda wani mutum ne ce wani mutum ne wani mutum ce wani mutum ne kaga ba za a yi shari'a ba sai ka ce wani ɗan gidan wani to rana ba wani mutum kowa an san shi an san nasabarsa da gidansa da iyalansa da an ce tashi sai ka ga ya miƙe ce tashi fito da kai ake shi yasa ba magana a wannan malakun min nakirin ay laysa lakum hisnun tatahassas tatahassanuna fihi ba ku da wani katanga da za ku shiga ciki ku ɓoya. wala makanun yasturukum ba ku da gurin da zai suturce ku wata tanakkaru na fihi balle ku ɓuye ku fake a cikinsa fatagibu na an basarihi tabaraka wa ta'ala balle a ce Allah bai gan ku ba bal huwa muhitun bikum bi ilmihi wa basarihi wa qudratihi fala malja minhu illa ilayhi Allahumma la manja minka illa ilaika Allah ba rana tsira ba mafaka ba matsira ba maraba ba maboya gare ka sai dai a dawo gare ka in Allah ya rarako ka to sai dai ka koma ga Allah din ba za ka je bayan wani ka ɓuya ko ka je bayan katanga ko bayan garu ka ce na ɓuya wa Allah ba dai ka koma ka ce inda kai laifin a nan kake neman mafaka kuma da matsera laman jaminka illa ilaika lamal ja'uwa laman jaminka illa ilaika shine Allah yake cewa ya insani yawma idhin aina al-mafar mutum zai ce ina ran ina wurin gudu Allah ce kalla la wazar ila rabbika yawma idhin al-mustaqar <laughs> ya kowa gaban Allah zai tsaya inna rabbaka labil mirsad yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin fa in a'radu in sun kauda kai su mushrikai Allah ta'ala ce fa ma arsalnaka alaihim hafiza bamu aika ka akan su ba mai kiwo bamu ce kai kiwo ka bi su diddigin su kana bin diddigin su ba isar musu in alaika illa al-balag wa alaina al-hisab kai ka ce ayi ni kuma wanda bai baka bani da shi kamar da Allah ta'ala ce ah, laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha shiryar da su ba akan ka yake ba Allah shine mai shiryawa shiryawa ta taufiki fa inna ma alaykal balam kai isarwa ne gare ka wa alainal hisab mu kuma zamu bincike mu tambaya ranar alkiyama in alayka illa albalag isarwa ce a gare ka ai inna ma ka an tuballighahum risalatallahi ilaihim na kallafa maka ka idan musu da manzanci Allah ta'ala ce wa inna haƙiƙa mu ji Allah ya amfani da nunul ta'azim nunul azama yana nufin shi amma sai ya jam'i iza azaqanal insana minna rahmatan idan muka ɗanɗana wa ɗan adam rahama jin kai minna daga gare mu fariha biha sai kaga yana alfahari yana farin ciki yana jin daɗi da abin da Allah ya masa na ni'ima ai za a saba hura kha'un wa ni'imatun fariha biha idan yalwa da ni'ima da jin daɗi da morewa ta same shi gaji yana kakaci yana dariya a yana ban biyar in baka biyar ya ji daɗin duniya wa in tusibuhum idan kuma ta shafe su mutane kenan atun idan mummuna kuma ta shafi mutane aka ɗanɗana musu kuma mummuna ai ja'at ni'imatun wa bala'un wa jadabun wa shiddatun aka samu fari da azaba da bala'i da tsanani ya zo fa innal insana kafuru sai dan adam ka ji ya kafirce ce kuma kaga me yasa kuma za a yi mana haka ay yajhadu ma taqaddama min ni'ami wa la ya'rifu anna sa'atar rahina bai san cewa Allah shike caccanza abubuwa haka ba fa in asabahu ni'matun ashira wa batira in dadi ya same shi sai ya takama ya girman kai yayi fankama wa in asabahu mihinatun ya isa wa qanita wannan khilaful mu'min mu'mini ko in asabahu sarra'u shakar wa in asabahu darra'u sabar kun ga ya zama ya ci moriya a hali biyu halin hakuri wa man asha fi dunya fala budda an yara min al'aishi ma yasfu wa ma yatakaddaru sururun wa wa wa yusrun thumma ثم wa afiya. duk mai rayuwa a duniya sai ya ga samu sai ya ga rashi sai ya ga tafiya sai ya ga dawowa sai ya ga mutuwa sai ya ga rayuwa sai ya ga farin ciki sai ya ga bakin ciki sai ya ga kuka sai ya ga shiru sai ya ga magana sai ya ga tashi sai ya ga zama sai ya ga haduwa sai ya ga raguwa da wanda yake so da wanda baya so sai ya tafi sai ya dawo sai ya tashi sai ya zauna sai wani ya fishi shi sai ya fi wani sai sun yi daidai da wani haka za a yi ta tafiya haka kare ba wani su ce a duniya da zaka kai ka ce ni ne a koli kolin karshe duk inda ka shiga a duniya akwai sama da kai ibada kake akwai sama da kai tsiya kake akwai sama da kai an ce wasu masu tsiya ne suka ce to yau fa za a yi tsiya ta kare ce to a haɗu a wani shago kowa ya zo da tsiyarsa to su waɗannan da suka zo za a yi tsiyar a shago su suka ce assalamu alaikum ce ayya an gama da ku ku da za a yi tsiya a yi sallama za ka kun faɗi kenan mun cinye ku da ku kai sallama to kaga duk abin da kake ji na tsiya sai ka tara wani ya fika in ibada kake ji wani ya fika in addini kake ji wani ya fika in kuɗi kake ji wani ya fika in zaka'i kake ji wani ya fika in karatu kake ji wani ya fika abin da ya kamata tun da duniya komai kake da shi uku ne sama da kai ƙasa da kai daidai da kai to ka dinga kallon na sama da kai a ibada da bin Allah sai ka ƙara himma ka dinga kallon na ƙasa da kai a duniya sai ka gode kaka ce oh wani yana da mota ne ina da keke to wani baya da keke. kaka ce kuma wani da keke ina tafiya a ƙasa to wani ba ma ya iya tafiya tura shi ake a bayro so da ko ina kake akwai sama da kai akwai ƙasa da kai a harkar duniya in ka kalli na ƙasa da kai za ka gode amma in kana kallon na sama da kai a duniya har ka mutu ba za ka gode wa Allah ba domin ko da yaushe abin da ka samu sai ka ga wani a sama da kai kenan ba ranar godiya haka mutu in kuma kana kallon na ƙasa da kai a ibada da bin Allah da da'a sai ka rage kuma ka dinga ƙara mu muna jam'i wani ma fashi sai ya sati bai sallah ba wata ran kuma ka daina ji a jami'a ka ce ƙara mu muna sallah wasu ma ba sa yi duka da ka nufi ƙara ni ina haɗa ma da daddare na dawo shi wani ba ma ya haɗa yanzu ce yana ƙara ni ina kalmar shahada wani ma ba ya yi gudu ya dace to ko marasa kalmar shahada masu suna da yawa sai mutum ya zama arni kullum lalacewa za ka dinga yi in kana kallon na ƙasa da kai to shi yasa Allah ta'ala ya ce wa in tusibuhum sayyi'atun idan mummuna ta shafe su bima qaddamat aydihim da abinda hannayensu ta gabatar sun aikace laifuffuka aka yi musu sakayya mummuna ya'anin nasu sayyi'atun ay jadabun wa niqmatun wa bala'un wa shiddatun fa innal insana kafurun ay yajhadu ma taqaddama minan ni'ami zai jayayya abin da ya gabata ni'imomi wala ya'rifu illa sa'atar rahina baya sani sai wancan lokacin kadai fa in asabarhu niqmatun ashira wa batira wa in asabarhu mihnatun ya isa wa qanita kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ma'asharan nisa'i tasaddaqana fa inni ra'aytukunna akthara ahlin nari manzo Allah ya ce ya ku mata ku ta sadaka naga mafi yawa da aka bude min jahannama kuna da yawa a ciki fa qalat imra'atun sai wata mata tace lima ya rasulullah me ya jawo fa qala li anna kunna tuksirna shikayata kuna yawan kawo kara an muku kaza an yi kaza an yi kaza wa takfurna al-ashir kuma abokin zama in yi muku ba daidai ba matarka sai ku zauna shekara goma in ka lissafa abin da kake kashe mata kullum kai kake siyan sabulu kai kake siyan mai kai kake siyan kaza haƙƙi goma ne akan matarka in baka ba da wannan haƙƙin ba baka zama cikakken mai gida ba ka ciyar da ita abinci sau uku lafiyayye ka ba ta ruwan sha ka ɗinka mata tufafi ka ba ta kayan kwalliya ka siyo mata kayan tsafta shine sabulun wanka oman wanki makilin goge baki ka kawo mata magani in ba ta da lafiya ka sa ta a makaranta ka ba ta gidan da za ta kwana ka ba ta haƙƙinta na saduwa aure kuma ka tausaya mata ka girmama ta wanda ya kasa yi wa matarsa abu goman nan to bai cika mai gida ba duk kuma matar da mijinta ya mata abu goman nan bata bi shi ba ita kuma bata cika uwar gida ba ka dama daga mai gida sai uwar gida to idan mutum yana abu goman nan ko yana takwas daga ciki tunda wani ba a iya cika goma ko takwas aka samu inda an samu mafi rinjaye ko maki ne ka samu saba'in sittin ai sai a ce ka haye ko to idan kuka yi rigima aka zo za a yi muku sulhu sai ki ce gaskiya mai gidana yana da ƙoƙari ta ɓangaren abinci ta ɓangaren sutura ta ɓangaren magani ta ɓangaren kaza amma mu da shi ta ɓangare kaza ne kin ga kin yi adalci haka kai ma rigima ta haɗa ku da matarka gaskiya ta ɓangaren kula da yara da ɓangaren tsafta da yin sallah akan lokaci da kula da ni da yi min abinci da mun sani da zuwa ta nan ɓarin gaskiya uwar gida tana iya ƙoƙarinta mu da ita abu kaza kaga yi adalci kuma kullum ka tattara matsala ita ce kaɗan to amma muka zo faɗan laifinsu sai mu share cika wannan ba ta da kirki ko miskala zarrata kaga ka mata kai kafartar ashira ko ita ta ce hauta ta bugo waya malam mijina shekara mu 20 da shi amma bai da kirki da shi ba Allah ki ji tsoron Allah haba ko kare aka waka riko shekara 20 bai kamata karen da ya ce baka da keke shekara 20 wasa ce ki ce dai ya miki wani dan abu ba daidai ba amma shekara 20 kullum fa kina cin kwano uku kullun sa uku yake baki akalla in loma biyar biyar kike da safa ki loma biyar da rana loma biyar da loma loma goma sha biyar loma goma sha biyar sau 360 360 sau 20 ki tsoron Allah wai wa Allah kullun safa mana nawa kenan loma nawa take kenan a shekara 20 lau a hasanta ila ihdahunna dahra thumma tarakta yawman da zaka kyautata mata tsawon zamani sai ka muna na qala ma ra'aytu minka khairan qattu ban taɓa ganin alheri tare da kai ba Wahaza halu aksarin nisa mafi yawan mata suna fada wannan illa man hadahu Allah ta'ala wa alhamahu hu. sai wanda Allah ya shiryar da shi ya kimsa masa wannan Wakana mina min amanu wa amilus salihati fal mu'minu kama kala sallallahu alaihi wa sallama in asabarhu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabarhu darra'u sabara fa kana khairan lahu wa laysa li ah-, li ahadin illa lil to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah tara mu alada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya samu a ciki wanda suka faɗi azaba Allah ya tsare mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani ya sa Qur'ani ya zama hanyar tsira gare mu duniya da lahira Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ala Allah ya saka da alkhairi sai tambaya malami wannan tambaya yana cewa tun yana saurayi ya taba cika buta da ruwa ya shiga ban ya sha a cikin azumi amma sai yanzu abin yake damunsa gashi kuma shekarunsa sun ja to ya zai yi alamar tuba ta bayyana kenan irin waɗannan bayan Allah yake so annadamu alama fata ka yi abu ya wuce kuma ya dame ka abinda za ka yi sai kai ta tuba kai ta istighfari shine ra'ayin mafi yawan malaman hadisi wasu malaman sun ce sai ka yi azumi sittin tunda ka sha ruwa ne da gangan kuma azumi yana kanka wasu ka ce a'a shi yin azumi sittin ko ciyar da miskini sittin ko ‘yan tabaiwa ya zo ne akan wanda ya sadu da iyalansa da gangan da kuma san'ani a cikin subulus salam da hafiz a cikin fatahil bari sun tafi akan cewa sai dai ya tuba zuwa ga Allah ba tare ma da sai ya tunda ya kasa jura daya in kace 60